daidai da 22 ga watan februari <clears throat> shekara ta 2026 wannan ne tasiri na 31 a cikin suwata zafi za mu tashi aya ta 18 faɗin allah subhanahu wa ta'ala na أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأن وذكرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع الله مركين سرجيتي وأنذرهم gargaɗe su Ya masu kundi su nutsu bisa karɓarɓar dangane da al'amarin yau mal'azuka ranar kiyama ranar da allah madaukin sarki zai tattara al'umma waje guda domin hisabi rana ce ta ƙindillanci rana ce da mutumin da ya sakaci wajen kiyaye dokokin allah zai shiga da na sanin da babu irinsa idul ladal halajil a lokacin da zuciya saboda tsoro da firgici da razani za ta rika bugawa har sai ta zo daidai makoshi daidai na kamar ta fashi kamar kai aman zuciya saboda firgici da tashin hankalin wannan rana duk mutumin da zai sun yi kan shi a cikin wannan hadari to Allah madaukin sarki ya umarci annabi annabi ya baro malamai aiki su gargada al'umma kowa ya gyara zaman shi akwai wannan yini na yana tafi a ranar waɗanda suke sakacin bin Allah suna cikin kunci da bala'i da tsoro irin wani waɗanda suke da Allah kuma ko dai suna aljanna ko suna hanyar isa ko suna ibon al'arshi duk wannan firgici da razani rana da za a sauko da ita ta kona masu laifi kai ban da kai a ciki yau da ka budu kan Allah Allah ka sa ga mu kazumina suna cikin damuwa suna cikin fushi da ɓacin rai malin zalimi na min hamimin wala shafi'in ya ƙwa Allah madaukin sarki ce a zalimai ba su da wanda zai cece su ba su da nigerin su ba wanda zai musu follow-up ba wani wanda za a ci ana da interest a kan matsalar saboda aka tausaya a raga musu ba wani sannan wala hamimin ba su da wani makusanci alhamim ka fassara shi da masoyi kadai makusanci in ka fassara shi da aboki akwai hayaniyar da in ta taso aboki gudu zai ba ka waje yasa Allah maraukin sarki da ya tashi lissafo waɗanda ya lissafa sai ya bayani gangane da ‘yan uwa yau mai sirrin mar'umin asiri wa ummihi wa abihi wa sahibatihi ne haka kowa zai guje ma ɗan uwan bari ku ji wata kissa inda za a gane muhimmancin ɗan uwa kuma ka fassara wannan waje hamim da alƙari ka. a wani ƙauye ne a zamun nan da suna da rijiya ƙwaya ɗaya a garin ita ke nan wajen ɗiban ruwa duk mutumin da ya sa guga zai ɗibo ruwa sai zai jawo igiyar gugar ta faɗa, kowa haka kowa haka kowa haka rannan sai mutanen garin suke shawara lalle ya kamata a tabbatar an gano mai ke faruwa a cikin wanda zai jiyar na wasu bayan da za a yi ruwa duk wanda ya sa gugan shi a tsarin ta yake sai zai jawo igiya to hanyar da suke shawara suka yadda su duka shine lalle a samu wani mutum daya mai ta maza mai kukan kura a zira cikin rijiyar ya gano menene zai faɗa musu kowa yake can sai wani matashi ya ce shi aka taru duk gari aka ɗauko igiya da za a ɗaura mai a ƙugu a zara shi in ya jijjiga igiyan an ji alamun ya gama bincike ba jawo shi amma sai sa sharaɗi cewa shi ba zai shiga rijiyar yi aiki na al'umma ba har sai an zo da 'yan uwan shi na jini su kaɗai ya yarda su riƙe igiyan da za su zara shi a ciki aka yi aka yi sistam ƙa'idan kenan in ana son ya shiga rijiya a kawo dangin shi suke son su riƙe wannan igiyan ba wani ba haka kuwa kai yi suka zo suka riƙe igiya suka zara cikin rijiya da ya kai ƙasa sai ga ashe wani ɗan biri ne ya faɗa cikin rijiyar kaga bai da bakin da zai ce jama'a agaji a zuwa fito da shi ko bai da shi to sai yake masu sign yake signin cewa ai ga halin da yake ciki ta hanyar kwance masu guga da ya ga haka sai ɗauki wannan ɗan birin ya ɗaura a kan shi sai jijjiga igiya sai suka fara jawowa wa zai fara isuwa bakin rijiya <laughs> ɗan biri mutanen gari suna hango ɗan biri ya fara miƙo kai sama kafa ne ci ban ba su gaba da sai suka watsa sai aka bar zallin ɗan uwanshi shi rike da igiya suka fito da shi daga baya al'umma suka dawo suka ji ba a sun ne ya faru ku tambaya a nan inda ba 'yan uwanshi suka rike wannan igiyan ba da aka hango ɗan biri marka igiyan da za su yi sakin da za su tun daga sama zai koma cikin rijiya a guje ne zai faru mutuwa zai kuma ɗan uwanka ba zai suke ka kaje ka faɗa cikin bala'i ba in ka ga abin da ya sa ɗan uwanka ya baka to musiba ta kai musiba jama'a mun gano wannan da kyau ko ku shi sa mu kula ku fassara wannan waje cewa malin zalimi na min alimin su Zalimai, babu wani ɗan uwan da zai amfanar da su komi a wannan ranar wala shafi'in ya kuma babu wani wanda zai ceto da Allah zai saurari shi Kowa ne in ya gaban Allah maɗaukin sarki a wannan rana to ba za a ba su ceton shi ba ina fatan mun gano wannan nan an zalim malin walimi na da allah madauki sarki faɗa su ne kafirai domin ya ce walkafiruna homo zalimuna su kafirai su ne azzalimai na gaske an fahimci wannan da kyau ko to su kafirai a ranar lahira kinda sun kangare mu dokokin allah to ba su da wanda zai cece su kisa ce kamala na ne shafi'i don wata za su ce ya Allah mu ba mu da masu belinmu ba mu da masu cetonmu ba mu da waɗanda za su tsaya mana a yau wala sadiqin sannan ba su da wani aboki na da ƙud hamimin aboki makusanci kun gano wannan da ke ku wanda yake da dangantaka da kai kuma aminanka sun ga ce aboki masoyi ai akwai mutumin da yake da masoyi ba abokin shi ne akwai mutumin da yake da aboki ba masoyin shi ne domin sun ce dariya ba so ba an gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya mu dace shi za su zalimai da suka bigire suka kangare ma duk wata doka ta Allah subhanahu wata'ala ta'ala ran tashin alkiyama suna cikin matsala babba ba su da wanda zai tsaya musu ba su da wanda zai taimaka masu na cikin halin kunci Allah shi kyauta wannan aya tana ɗauke da abubuwa da dama na fa'idoji da za mu amfana cikin addininmu da rayuwarmu shi sa cikin ayan a wannan rana ta alkiyama ranar da za ta zo ko shakka babu وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون yini ɗaya to daidai yake da shekara dubu mun gano wannan da kyau ko wata ayan kuma ta ce yudabbirul amra minas sama'i Allah shi ke tsara abubuwan da za a yi daga sama ilal ardi ke turo saƙon zuwa doron ƙasa wajen annabawa da manzanni sun ma ya aruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin sannan mala'ikun su gama aikin isar da saƙon su taka su koma sama a cikin tafiyan da bai wuce shekara dubu na duniya min ma ta cikin lissafin ko 'yan duniya wannan wani ilimi ne a nan Allah maɗauki sarki ya fara lakin yawmal qiyama lam yarin illa 50 na sana ita ranar kiyama Allah maɗaukin sarki cewa yayi shekara dubu hamsin ne fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana yinin kiyama daidai ke da shekara dubu hamsin na duniyar nan an gano wannan وكما قال هاتف الآية تأتي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون وياك دبو دبوه وفي الحديث الصحيح يا دو أشمون إن جنتشن حديثي في قصة مانع الزكاة القصة من هنا الزكاة في يوم كان مقداره خمسين "Za a يتي a wani yini, a gaban Allah? wanda wannan yinin daidai yake da shekara dubu hamsin na duniya kaga aya ta ce dubu hamsin hadisi ya ce dubu hamsin wa haza fal yawmul ladhi inda rabbika da alf sanatin ma nadri hadha al da Allah ya ce akwai yinin da a wurin ubangiji shekara dubu ne ce gaskiya ban fahimci wannan yinin fa huwa yawmun majhulun lana wannan yini ne majhuli gare mu an gano to sai malamai suka tantance wani al'amari suka ce wannan yinin shine yinin da wannan ayin kafa. faɗa dabbirul amra من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تؤد هكا فهذا لأن ما بين السماء والأرض خمسمائة سنة أي ده جنان دوران أسا زوا سما شكرا نونو سريبيا إذا كبا ملائكة جبريل سأقول قاو daga nan jikin ƙofar sama ta ɗaya ana buɗewa an shigo ina an shigo duniya to daga wannan wajen zuwa ya taɓa doron ƙasa shekara na ɗari biyar in ya gama isar da wahayi sai ina ba zai koma sama ba daga nan doron ƙasa zuwa a buɗe ne ƙofa shiga cikin sama shekara na in an hada ɗari biyar ɗari biyar nawa fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udu yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi yana shirya sakon ya bayar aje thumma ya'ruju ilayhi in ya gama ya koma wajen Allah ya kai rahoton sako ya isa fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin min mata da safiya fita mun gano wannan da kyau ko ne sai ce fa haza li anna ma bayna as-sama'i wal ardi ake sana fa idza kana ma ne ake sana fa inna su'ud al-amra ila Allah thumma ruju'ihi yakun alf sana kaga ne shekara dubu ta tabbata wal ayyam alafa to ummul lura kwanukan kiyama ko kwanukan sama iri uku yawmun miqdaruhu 50 alf sana akwai yinin da shekara dubu wani yini kenan yinin fisadi an gano nan shi wannan yinin kwaya ɗaya ne shi ne wanda za a kale shi sai an shekara dubu hamsin an gani wa haza yawmul qiyama wannan shi ne yinin qiyama wa yawmun inda Allah la na'lamu ma huwa miqdaruhu alf sana shi yinin da yace a wurin Allah shekara dubu ba mu san wanne ne wa yawmun miqdaruhu alf sanatin fi tadbir al-amri min as-sama'i ila al-ardi sai da kuma na isar da sako daga sama zuwa ƙasa sannan a koma shi wannan kuma mun ji ɗari biyar tafiya ɗari biyar komawa haka ne shi wannan an gani wancan ɗari biyar ɗin da malai ce bai gano ta ba ita ce ɗari biyar ɗin da malamai suke cewa irin aljanna ne an gano wannan a aljanna ‘yan aljanna idan garin Allah ya waye <clears throat> daga ɓullowar alfijir ana matsalta muku ne domin aljanna babu dare don ba wanda ya gaji na ya huta an gano wannan ana muku misali da abin da yake a duniyar nan ne don aljanna fiha ma la ainihin ra'ad a cikin ta akwai abin da ido bai taba gani ba wala sanya a kunni bai taba ji ba wala hatsara ala kalbi bashar kuma adam bai taba tunanin shi ba ko kankana ta ce a kawo a kawo maka wa utubihi mutashabiha sunan shi kankana amma ba yar na duniya ba kalan da ɗanɗanan da daɗin duk ba iri ɗaya ba yasa saboda kankanin duniya ka rasa kankanin lahira na saboda biyan duniya ka rasa biyan lahira saboda burkutun duniya ka rasa nunan lahira saboda karuwan duniya ka rasa horar ilin lahira jama'a kuna gano wannan karfi comparing in ba ka ba wallahi kana kallon aljanna za ka yi makanta fitina dashi wallahi za ka yi fitina dashi Likitar biyan 'ya'yanka kamar su lalace zama 'yan kwaya zama 'yan iska ba ƙur'ani ba sunna Allah a lahira kana kallon wulganin muhallar na babu saboda son ka kwanta a gado ka nimmi iyakan shimfiɗa ka tada kai da matashi ka rasa irin gadaje da katifu da kilife da shimfiɗo da sotul gashiya ta ambata saboda ba ka da lissafi an gano wannan da kyau jama'a dole na abu muna faɗa mani don mu haɗu mu ga Allah mu gudu tare mu tsere tare Allah ya tsare mana imanin to ci wannan aya Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana yin wa'azi musamman ga annabi wajibi ne kuma ya ce wa anzir wal fil am al wujub la siyama أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مكلف بذلك duk inda ka ji umarni to wajibi musamman shi dama aikin annabi shi ne wa'azi sai kuma ka ce an ƙara mai ƙarfi ke to dole ne ku rika haƙuri in malamai suka ce ku yi ku dole ku yi in sun ce ku bari ku dole ku bari alherin na gaba an fahimta annahu yanbaghi lid-da'iya an so da mai da'awa an ya kuna mukhawwifan ahyanan wa mubashiran ahyanan wani lokaci da zafi wani lokaci da sanyi wani lokaci tsoratar wani lokaci bishara gano mun da ku wani lokaci wa'azin yayi dukkudu dukkudu da karfi da karbi kamar za a tada duniya wani lokaci kuma yi da sanyi da sanyi ta kula tafi amma bushara a hayanan tafi ayatin kafira dangane da bisharar mai wa'azi ya zo a cin alkur'ani ayoyi da dama daga ciki akwai faɗin allah madaukin sarki da ke cewa wa bashirin mu'amini ka yi bishara ga mu'amini wa bashirin da zina amur kai masu imanin bishara mun gano ayoyi da dama sun zuwa kan haka amma inzar kuwa akwai wannan aya da Allah ce a masu gargaɗi da yawmul azifa yanbaghi an kona munziran mubashiran min ajli an yuharrika alqulub sai ki rika motsa zuciyar bawa kar a shanta da shi da tsoro kullum kullum akwai wuta akwai sira'i akwai mizani akwai rana akwai malaci masu gora akwai masu wane ne dan mutum ya firgice razani sai ya fita ya cin shi ya ga kamar lahiran ma abin tsoro ne in an je so ban da bugu ba abin da za a fasa a a sai a ce a waɗannan makiya Allah ne za su duka sai a zo da bishara ana bayanin matan aljanna urban ataraba wasu irin mata ne da lallabin sunna in sun ablahu wala ga misalin ita ba matan aljanna in ta haka da hannunta <clears throat> tana kallon ɓargonta na cewa da tsohuwa. ko da bala'in ke wanda ka sani jilla ta in kai wanka sai shafa mai kana son ka duba madubi ko in ta tsaya ko sai kaɗan jirgin gyaggyara ko a jikin ka saboda kyau kai asaran Sau saboda waɗannan yan su. billalan bilici jama'a mun gano nan da shehu kai asaran waɗannan sau kai wawa ne ba ka da masani jama'a mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya wazi sai zama in an tauna ta hura shi sa sai ke cewa bagi fil inzar an yuzakkira nasa nas ahwala yawm al cikin wa'azin da za ka yi ka rika suna mutane abubuwan da za su faru a ran tashin alkiyama na firgici da ya ce wa an zarhum yawmal azifati idil na ladal halaji mun gano wannan da ke ku wannan masa akwai matsala wallahi sai mutane dukan ya za su sha za a zo da igiyoyi a ɗaure su tamau a jefar da su cikin rana a gara su sai jahannama ba ka ɗaure ta aka jefa ta jahannama wutan nama ba zai ƙone igiyan ba so da ita igiyan ta azaba ce azaban da daidai yake da azaban jahannama akwai macizai a jahannama wutan jahannama ba za ta kona ta ba don dama su ma macizan azaba wutan ita ce abincinsu da ita suke rayuwa suna ƙara watso dafi jahannama na ƙara ruruwa da bala'i suna ƙara samun ƙarfin tara da ciwo da zuba dafi da bala'i akwai kuname duk wata halitta da ka sani mai ban tsoro da bala'i akwai ta ita kanta wannan wutan bala'in ta sai Allah saboda da za a kawo wuta ta duniya nan a yi amfani da ita sai da aka sarka ta so ɗari aka rage masa ƙarfi kashi ɗari ne aka kasa aka ɗauko kashi ɗaya a kawo duniya da shi ake narka ƙarfi da shi ake narka dutse da shi ake duk wannan abubuwa sau da ka idan aka gama duniya ta za a tattara wannan wutan da na ice da na gawayi da na gas da na fetur da na wane inda sunan shi za a tara su yi ɗaya na bala'i sai a maida cikin casa'in inda taron da ke nama, don a yi azaba da kuma ka zo take masu bishara da yadda aljanna take A ce ka ga nono da kake sha ɗin ka zai launin shi ba fari ba ne Na. wannan kashi ɗaya ne cikin hasken nonon aljanna kashi casa'in da tare na aljanna ba kana jin garɗi da daɗi da zaƙi yin ka ci ayaba ko kankana ko abarba ko kaza eh one a hundred ne na aljanna asalin daɗin na baya wannan an sarka maka ne mana kamar kana cin kone lami ba gishiri ba magi ba na lami in ka hada da na aljanna an bai ta wannan da ku duk wata sha'awa da kake ji a yau da kashi ɗaya ne cikin ɗarin na lahira tasa'in da taron na shan saboda wannan iskancin ka rasa aljanna so da baka da lissafi kuma duk iskancin ɗan iska ya san abin da ake faɗi na lahira gaskiya ne na roƙe da Allah ya san gaskiya ne ƙarya yanki domin za ka gane Allah gaskiya ne zai ci wa fi an kun har a kawo nan afala su bi su runa sai ka gane Allah gaskiya ne ina jama'a ma ƙwara ba Allah duk wani abin da muke so a duniyar nan to mu so shi da san da Allah madaukakin sarki ya tsara mana abubuwan mu gano wannan da ke ko mu san ne muke ciki mu kiyaye tsare-tsare in ba haka ba wallahi za mu je mu rika sa kan ma ji waje jama'ar annabi kuna gano wannan Allah shi sauwaka yana daga ciki yawon azifa da ya ce annal wakata yamdi da sur'a hatta la ya shirul insan illa wa kada amatul kiyawa lokaci <clears throat> yana shuɗewa da turi ɗan adam zai farga kawai sai ga ƙiyama ta tsaya mun ga wani lokaci ta fiye da shi kawai sai ga ƙiyama ta yi da Allah yau kwanan mu nawa da fara azumi ba biyar ba azumin bai sauri ba na to Allah ya kai wannan da rana ya ce an zo wannan rana ya ce Allah ya kai rana ya ce wani jotar da rana ita sai ga kuma wani rana ita wani jama'a mun gano wannan da kyau ko yana sai kwatanta maka tsaurin kana nan sai gobe zan ba Allah bar da na gama makaranta sai fara jin Allah bari na samu aiki sai fara jin Allah bari in yi aure bari in yi gemu bari in je mota bari in yi kaza kana cikin bari bari baka fara ba to sai ganka gaban mala'ikan mutuwa kafin ka mika to sai ka jika cikin kabari kafin ka numfasa sai su wani kira kan kamar rabuka kafin nan kawai sai ganka filin kiyama aji maka ma'auni za a auna maka aikin Kar da ka makara an adam a lokacin sai fara dama da dana kan ina da za a dawo da shi duniya ya aikata aiki ne kwarai na gano wannan da ke ko to akwai abin da ake cewa qiyamatu sugura da kuma al-qiyamatu kubra daga ciki ya ce bayan hadar tamsilil azim min halin nasu fi mai kiyama a ranar kiyama mutane ba iri da ya zauna wanda firgici su ya taɓa wani daga ciki na ƙur'ani ya gaya mana cewa irin ƙuluba da jal akwai wanda zuciyar saboda tsoro da ragani da firgici zuciyar sai sai kamar ta fito daga ƙirjin mutum ta fashi ya je ta a makoshin shi so da bala'in tsoro da firgici أن هذه الحالة عامة للمؤمنين وللكفار wannan damuwan da tsoron har mumine sai sun shiga ciki an gano nan da kyau ko ya ta ibn kulu. zakata ta ce bi warewa kowa sai ya samu kanshi amma sai dai na wani ya fi wani wani kul hal halkal mu'mina shar min Cin al shin sharri zai samu mumini a ranar kiyama kuma bayan ya ba Allah a duniya ba da ce la ba sharrin zai samu ne domin ya ce fawaƙahumullahu sharra zalika ne Allah zai tara mummune daga sharrin wannan ne kai da ka ba Allah za ka ga bala'in ya zo ganga ganga ya Allah cire an sako rana za ta ƙona mutane ya ɗauke ka kai nawa wa an zo za a auna aiki sai maka hisabin ne sai kai ka aljanna jama'a mun gano wannan haka haka Allah zai ta kawo mummunai agaji a ta kawo agaji a ta kawo agaji Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa mujarradul gammi wal hammi la yalzamu sharra wa dara cikin bata rai da damuwa da mumine za su tsinci kansu a ranar tashin alkiyama bai nuna cewa za su ji cikin sharri ko wanda zai tsorata ya firgita hankalin shi tashi kuma Allah bai nufe shi da sharrin ba ba abin da zai tsara shi yasa sai dai ka ba Allah kuma karfe da ka makara lokaci a guda biyu dama da lokaci ba ka kace da su in kai ka da su ko sai sun ba baka mamaki kullum ina faɗa wa mutane wurin sauraron malamanku suna faɗa muku yadda za ku gudanar da tsarin rayuwa annabi ya ce ne imatani magabonin fihi ma da tsirin min ne yanzu muna da lafiya muna da ƙuruciya kuma muna da daman da gani karka yadda tsufa ya kama ka karka yadda rashin lafiya ya kama ka karka yadda ka kai shekarun bukata da kai abin da ya kamata lissafi ke yi ya ake yi in ba ka wajen mutu ta ɓata wa kanshi lokaci Allah shi kyauta domin ya ce wa balagatil qulubul hanajira annal kuluba inda shiddatil khawfi tartafi wa hatta tablagal hanajir in tsoro ya ta ka zuciyarka da buga fab fab fab sai ka ji za ta amayo so da balayin tsoro yasa tsananin da ke cikin wannan yini sai dai Allah madaukakin sarki ke musiba na gaba fatan in aka yi ga police station sai dai ɗan uwanka sun zo ko da za su yi a ka kashi sai ka ji ɗan daɗi a ran. haka ne amma ɗan sanda ce wa kai baka da yan uwa da zazzanin kai kowa ana zuwa mai kowa ana zuwa mai banda yaya akwai daɗi sai ke ta so sai ta sha'awa ah. da ma a ce ka taɓa yin makarantar bodin kana zaune a zo ma wannan bizitin a zo ma wannan bizitin da kuma ba a zo maka ba ko da zuwa maka zai a ce wallahi in ba ke karatu ban kaɗa zai zai ba ka tashi sai ka ji akwai ɗan daɗi daɗi tun da na ka ni. ya zo gonde to bodin school ya san haka an gano wannan to kamar lahira ne kai ba mai zuwa maka ka je ka ce da halinka to Allah madauki sarki ya sa mu ci. shi yasa Allah yana tsotar da kafirai makangara game da wannan yini domin fa innahu fi dunya yajiduna man man yunasirahu kuma a duniya suna da wanda ke taimakon su wa yuwalihim yake cikin al'amarin su wa yasa'iduhum yake taimakon su wa yu'awinuhum yake sa hannu cikin al'amuran su ولكن في الآخرة لا يجدون شيئا من ذلك da a lahira wannan gabaɗe ba baya samu kwata-kwata an gano mai da kyau ku a ranar lahira babu haka kowa ta kai shi ke ce ka ka yi ƙoƙari a ranar lahira allah ya zama gatansa da shiga cikin shekan manzon allah ta hanyar biyayyar allah da ma'aiki in ka ƙiji ji ba ta ji jama'ar kuna fahimtar wannan da kyau ku الله madaukakin sarki ya tsare mana آية aya ta يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير الله كي يعلم خائنة الأعين wannan ayatu ta daga cikin ayoyin da ke tada hankalin mai imani daga taitaye shi ba Allah ya ce akwai ranar kiyama za a gaba ba ya ce zai hisabi la zulmal yau ba ba ya ce kaza da kaza da kaza da za su faru ba to sai Allah ya rige nuna maka din keke da keke da diddikin shi sai ce ya alamu kha'inatul a'yun ha'incin da ido yake a ranar lahira Allah yana sanin shi shine musaraqatuha an-nazara ila shay'in muharram shine mutum yana satar kallon abin da shari'a ta haramta annal insan qad yanzuru ila shay'in muharram wa jalisuhu ila janbihi la yashuru bi kuna zaune a kan benci yana kallon matan mutane yana satar kallo kai baka san yanayi yi Allah ya san da wannan ila an gano wannan Allah yana ana yi ko ba yi za ka jawabi ranar lahira ake jawabi bi annahu yusariquhu an-nazara ka annama يتحين الفرصة في قفلة صاحبه yana ƙoƙarin samun fursa a lokacin da abokin zaman shi ya gafala hatta yanzura ila ma harrama Allah azza wa jalla ya samu daman yana kallon abin da Allah ya haram sai ya shige ɗaki ya kulla waya yana kallon fina-finai na batsa ya rage bolin saboda kar a biyu shi yana kallon hotuna na tsare shi Allah yana san da wannan ha'incin da idan su yake bayan da Allah zarce ba baka ido ai bai ce ka wannan abu da ya hana shi ma ne yana ga rubutun da za a yi masa adadin second don lissafin da ake yi a lissafin lahira da second ake yi yawan abin da sai yau ko ne da kasance sun da shi da kuma hukunci shi kawai in zaka ba Allah ko ka ba Allah hadi wahid saniya qad yanzuru al-insanu an-nazar bidun musaraqa akwai mutum da zai sa ido ba sakan jini yayi ba bal bi bil bi mujahara aqili yake wala yahassu jalisahu annahu yanzur nazar muharram wanda yake tada shi ba sai yana yi لذلك حذر الله عز وجل من حاجة الرحمن ذلك من هذه الحال وقال خائنة الأعين ha'incin da idan suke yi Allah ba ya sani a zano wani akwai mutumin da zai sa abubuwa na sha'awa har abin ya mai karfin da in ya kwanta bacci zai mafarki ya san in yi wannan abin mafarki zai zo mai wannan abin da ya sa ma idan shi yake son gani kuma ya zo mai ɗin shi malam na san zaune kuma zai jawabi da yawa daga cikin mata da suke fama da ashik sai suna namijin darbanci da ba da yawa abin ke jawo masu wannan abubuwan maganin mata da suke shan yana zuwa yana overactive. for action na wannan maganin shi ke haifar masu da wannan abin saboda zuciya ta riga ta kwallafa maranta wani abu sai zai zo musu musiba ai ta rukuya ai ta kaza ana tanin wani aljani ne ga aljanin ta nan a ɗaki wannan abin da take da aka ce sharka ne ta ƙi tabar shi ke mamu zo ɗan mamu gano wannan abu duk tabbata susu ce saboda abin da miji zai iya gamsar da ita wajen biyan bukata ta ninnin kama kanta wai tunanin wai ta birge shi ka ji hauka yasa lokaci wani malami ya ce su ba matan nan kamar aljanu suke ka kasa gane su an yi nan sunan suka yi wai tana wannan abun ne wai don ta ƙayatar da miji ta birge shi ta kuma ta sako mai bala'i kamar kai ne cefanen da za ka yi a gidanka na dubu biyu ne shi ne ƙarfinka kuma ba zai ka kara ba ba ka da wani zai baka bashi ba mai ba da sadaka ba ba palliative ba tallafi ba komi sai je ta gayyato maka bakin da su ke ce dubu ɗari da hamsin sai na haka fara shi ne fa wannan shaye-shayen iskancin da matan da suke shi ya fa da waɗannan abubuwan ta ƙirƙirar makanta abin da ya fi ƙarfin mai gidan kuma da ce wasu yi wannan abu ta yaya wannan rashin hankali ne ke haifin musu da waɗannan abubuwa asali magungunan nan na mata magungunan jaraba asali a jahiliya kawo ne ke sha saboda baiwa mai ita ya mai da kamar mashin din a saba ne ko keke na tef ba fita ake a nemo kudi a kawo mai balansu ba ita sai je sai bayi mata sai zuba su karuwanci suna kawo mai balansu to mutum ɗaya za ta iya gamsarwa a ɗabi'an da Allah ya mata in ta tsaya gano nan ko ba zai yiwu ta iya samu balance a mutum ɗaya ba dole tana buƙatan kwanciya da mutum goma sha biyar ishirin short short time zane to kuma ba za ta iya ba ɗabi'an da Allah ya halice ta to sai shi ɗan yi wasu wahayin wannan abu in ta sha sai gara zuciyar sai in ta jini sai waɗannan abubuwan sai su faru don ta samu kudin yin bana ke matan aure ke kawo ce wake jiran ki ba da bana sai wasu ke namun wannan fursar sai suka mai da abin ya zama business ki hada kaza in kin hada kaza kaza zai kaza kai da haka ake tsafiya duk wanda ya san yadda ake tsafi hada hadin wasu abubuwa ne sun san haɗu sai abin ya fara yi an gano wannan da kyau ko ka karka yadda ka shigo kanka da abin da ya fi ƙarfin wannan abu sai zama maka matsala wannan ke sa sai a ce wani namijin dare ya ishe ta akwai namijin dare na gaske akwai namijin dare a cikin namijin dare wanda suke ƙirƙira ma kansu an gano wannan da kyau ko duk wani abu wata da ce maki ke amfani da kaza ai yana burge maza ai yana kaza tambayan ta za ta ke karo ce domin kayan ruwa karuwa ne wannan shi wanda yake gyaran aure ƙarya yake shi Allah madaukakin sarki la kalli Allahu nafsan illa da abinda zaki ya Allah zai ɗaura miki kina ƙara maka gidu sai kuma matsaloli ya faru daga haka wasu matan auren ke fita suna zinace zinace a wasu suna istimna'i shi wannan kha'il ne cin amanan aure ne ranar lahira ita yi bayani <clears throat> kowane su tsaya ɗabi'an da Allah ya yi ta kuna gano wannan da kyau ya da cikin ha'idatul a'yun wa ma tukhfi sudur da abin da zuciya ke ɓoyewa an gano wannan fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur fa bayyana Allah azza wa jalla ula dikkata ilmihi ga nan abin da idan ka yi sa ta ya gani wani bai gani ba Allah ya gani abin da zuciyanka ta riya ma wani bai ji ba bai gani ba Allah ya gani an gano wannan da sai wa luqfi ilimi. bi annahu ya'lamu hatta hadhihi al-hal allati la ya'lamuha an-nas allazi yashahiduna awwan da mutane ba sa iya gani ba sa iya jin motsin shi shi Allah madaukakin sarki ya tabbatar yana ji yana jin kuma ya san shi mun gano wannan kenan yanzu ya rage namu a ce to fa an samu matsala da ɗan wannan ɗan haɗincin da muke yi wa ɗan sarara ashe Allah yana gani kuma yana rubutawa ga kyamarori ko ina ɗana mana to bari mu zo mu shiga teke ne an fahimci wannan jama'a ya ce wallahu ya ƙabi bil Allah madaukin sarki shine wanda yake hukunci da gaskiya ya kuma bihe shar'an wa qadaran Allah yana hukunci na shari'a da qaddara li anna al-qada'a an qada'u Allah azza wa jalla ala tasmin ya ga ce al-qada' to iri biyu ne qada'u kauni akwai qada' wanda yake al-kauni da yake wa qadayna ila bani isra'ila fil kitab mun tsara abin da zai faru ga banu isra'ila a cikin littafi da tufsidun na fil'ardin marratayi sai sun yi ɓanna da taɓar gaza a bayan ƙasa su biyu wanda ta'alunna uluwan kabera sai sun ɗaukaka sun ce ƙololuwa ɗaukaka mai girman gaske aka mutane da basu fahimci wannan ayan ba ai yahudawa na ta take falasɗinawa wannan kisan da kai kisan da suka yi a bayan da suke mana rabawa baya kuma Allah ya ce so biyu za su <clears throat> manya-manyan bala'o'i biyu za su haifar gano wannan bala'i biyu yahuda za su haifar duk inda Isra'il ta sa baki yadda ka san alamu ne wadda ta ɓata wannan abu sai ka rasa gane yadda al'amuran nasu yake shi ne allah maɗaukin sarki ce manya-manyan ɓanna za su yi guda biyu kuma wannan ƙaza'u ƙauni allah ya tsara maka ba ƙaza'u shar'i ba ne za ku ku ji ƙaza'u shar'i da izinin allah an gani wannan kisan ba ma shi ne ake nufin za su ɗaukar da su waya su ɓanna su taɓar gaza fiye da yake tsammani ba sai nan gaba ma tukuna kuma so biyu za su sannan Allah madaukin sarki masu wani irin su faɗe kwala ya baje su wanda ba su ƙara yake ba an fahimci wannan da kyau ko don za ku lokacin da hitler ya masu irin wannan kisa haka ne lura da ɓannan da suke da shi a baya mutane suna ganin kamar an zo ƙarshe ne a'a kuna labarin abin da ya faru lokacin salahuddin al'ayyubi ko ba abin da bai faru ba wannan kuma lokacin kiristoci suke da jagoranci a baitul maqdis dai abubuwa da yawan gaske mun zo wajen za tattauna za ku je da al'amari ne ba ma'anar al-muhal al-muhim shine qada'u wa qada'u shar'i wa qada rabbuka alla illa iyyah Kaza qada'u shar'i shine Allah ya hukunta kar abota ba kowa ce shi wa bil walidayni ihsana iyaye kuma sai an kyautata musu da Allah mutumin da yake zuwa da abin da yake bata ma iyaye rai ya kyautata musu na'am kullum uwarka fushi take da kai kullum ka fushi yake da kai kuna da damuwa hukuncin da Allah ya abota mai shi ɗaya in aka bota wa Allah da wani yana so yana fushi ko baya yi za ka iyaye in zuga ce bari kai yi kaƙi kana da matsala abba ushar an gano mu da ku wa ma'anaha wasa rabbuka Allah ta'budu illa iya ubangijinka yayi umarni shi kaɗai za a bota ma haka kuma ya ce wallahu ya ƙazi bil haq kaga ƙaza'u shar'i hal al-murad qada'u al-kawni aw al-qada' al-shar'i al-jawab al-murad al-amran jami'an fi annahu yaqdi qada'u kawniyin bil haq فليس في قضاؤه كوني عبث ولا لعب duk abinda Allah madaukakin zai zai faru ku ba makatu bar muku misalin qada alkawun don ku gane bar maka kona a cikin annabi ya ce wasu mata za su bayyana da wasu maza a ƙarshen duniya wanda ni ban zan mazan ya ce doruna ne a hannunsa kamar bindin sa suna dukan mutane a hanyar tsawaye na wani ok dogarai cewa a a yan muka ce shugaba a zalimi dama shugaba zai zo da bulala a hanyar ya tuka mutane ai matsalan mu kenan mun kana rasa kudi ko sai ka barka mu shugaba zai kuma ba da kudi shugaba ke ko Allah ya ke daukar tsarin Allah kana ba wanda ba zai iya ba talaka na jin cefani ya kwace mai ya juta sau sai ce shugaba kaza kaza kaza kaza dama tsarin ƙaza'ul kauni Allah ya tsara cewa shugabanni ne za su ce da talakawa ai ba aikin su bane aikin Allah ne <laughs> an gano wannan da kyau ko wannan abin da muka sani ne muke faɗa wa mutane su kuma damuwar su shine a ba su dama su ta shari'a ba za su iya ciyar da mu ba shi za ko lokacin da ake korona aka raba palliative da Allah ba indomi da yake ba mutane ba na ba za su iya dama ba aikin su bane aikin waye yanzu ko ruwan sha aka ce a budget din ɗan Najeriya kowa a ba shi goron ruwa biyu da safe biyu da rana biyu da yamma su ka sha mamakin abin da zai kudin da zai ba ba wai abincin safa ranar da raba ba kuɗin magani na asibiti ba ba maganar kiran waya ko tallan lantarki ba ba maganar kuɗin haya ko school fees ba an gano wannan in yaro ya balaga yana buƙatar aure yana buƙatar canjin kaya takalmi agogo da sauran waɗannan agogo kowa nan da buƙatar shi wake biya mai in ka ɗauki wannan bukatar ka ɗora ma shugaba kana son ka canza ƙaba'ul kauni ne Allah bai kawwana duniya ya tsara ta su yi ba wasu ayyuka aka ba su su yi sauran ayyukan kuma kullum yomin huwa fi sha'an Allah ke abin shi kana cewa aikin Allah wani a duniya ya yi, to ka ɗauki ilaha mai. <laughs> alloli guda biyu ke nan da ne muku lissafi nawa ne jihar Kaduna shi na samun wata nawa ne yan jihar Kaduna Allah <clears throat> ta abin da kake ci abincin rana ɗaya suna buƙatar sai sun nemo 4,400 biliyan zai cike wannan wajen 400 biliyan abinci kaɗai ba ɗauko maganar matanka tana buƙatar audugan al'ada tana buƙatar jagira da jaka da warwaro da ɗan kuɗi da takalmin yanga waɗannan abubuwan ba sa sa wake waɗannan abubuwan Allah ya shi sa idan aka ce bulala da ake dukan mutane da su ne waɗannan mutane na farko da kuka faɗa da duk jami'in tsarin da zai rike gora a hanya in ka zo da ka dai bai kwala ma ko talla ma bulala Kawai wani duk annabi ya ce yan wuta ne ana cewa ɗauki gora ka ce ya’a an gano wannan da ke ko ya danganta ga canzawar lokaci kasan da yan doka da kulki suke suna rike da kulki su kuma yan iska sai suka ɗauko ko kara kaga daga nesa mai kulki sai ya matso kusa da kai zai kwala maka shi kuma tun daga nesa zai maki kulkin kuma ya maki shi to su ma sai suka zuro gora an fahimci wannan da kyau ku da sai ce wasu mata za su zo ga su da su fashe amma tsirara sun zo na qada'u kauni ke Allah ne hukunta haka zai faru amma kuma ya hana ya kamar kowa da iradin shi me so yayi amma ga gidan shi can jahannama annabi ya ce ko ƙanshin aljanna ba za su zaba in kana nan aljanna na nan tafiyan shekara ɗari biyar kana jo ƙanshin ni'imar aljanna annabi ce inda ƙanshin yake ma ba za su zaba ba duk macen da ke bayyana jikinta a waje ranar biki ne ranar suna ne ranar graduation ne ranar wane ne ta sami yanci ta je makarantar gaba da sakandare ta rika wannan iskancin da mummatse jiki ke waye annabi ce ko kanshin aljanna ba za ta ji ba ta za ta shiga nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun رؤوسهن كأصلمة البوت المائلة لا يجدن لا يجدن ريحها annabi ce ba su zai rihul aljar ɗan shi aljanna kai ki kasance a ce na wasu da ki birge maza kuma in ban da alamar hauka kuma kun ce mazan nan ba ɗan zuwa ne wacce ta ɗauki ta mai da namiji uba za ta mutu maraya kuma kin yi dake shiga wuta saboda shi to zai masu ruɓiya su dawo sai ti Allah shi kyauta to kaji kaza ulkauni ko hal haka Allah ya tsara in za ka yi ta wa'azi a kullum ka sa na sika ku daina ku daina ku daina tun da Allah ya hukunta haka zai faru ko wala ya faru akwai shaitaniyar sanda yake wa'azin bare ita kuma lokacin take ganin ayi so da wancan kaddarawan na Allah ya tabbata domin ya kaddaru wasu wuta zai kai su saboda dole sai sun yi sun shiga wutar nan kwana su ko ba su masu bulalacin da gorori dole ne su yi don Allah maɗaukin sarki ɗi wanda zai kai wuta ko kai wa'azi sun ji zai ce ma zagi kake yi an gano wannan da kyau ga mutum na ta maɓannan shi tawuyi ta maɓannan shi tawuyi ta maɓannan mashi bari-bari na inji sai an zo ke ciɗir ya ga masu gorori a kabari sai suno an faɗa ta surat ta ko